بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai subhanahu wa ta'ala in yi mana wannan yammaci na asabar na goma sha bakwai ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da hudu kuma dai-dai da ashirin da bakwai ga watan afrilu wata hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku biyu a wannan darasi na takwas da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwatin cikin garin mina za mu tashi a fasali da malam ya ware shi a cikin wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad da yake magana akan abin da ya shafi qur'ani mai girma wannan fasalin kamar zaka ce wani bangare ne na fasalin da ya gabata fasalin da ya gabata shine fasalin da malam ya sifan ya ba mu sifa ta goma sha biyar daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa shi Allah barkatun sarki yana magana kuma sifa ta magana sifa ce zatiya fi'liya sifa ce zatiya idan maka la'akari ta ta'allaka bihi azaliya sifa ce fi'liya idan maka la'akari da cewa abin nan yana magana ne bi mashi'ati lokacin da ya ga dama yayi yi magana kuma yana magana kuma zai yi magana ina fatan mun gane wannan da ke to yan sai malam ya ware wannan fasalin domin magana akan qur'ani mai girma cewar shi alqur'ani mai girma zance ne daga cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma sauran littattafai da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar duk da baɗayan su magana ce ta Allah madaukakin kenan littafin a taura magana ce ta Allah madaukakin sarki littafin injila magana ce ta Allah madaukakin sarki kuma haka Allah madaukakin sarki yace ce a fatakun wala yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una كلام الله ثم يحدثون من بعد ما قالوا معلوم هذا أفتطمئون a fata kuma wani ayyukan yulatu yanzu za ku amince a ce su imani da su suwa kenan yahudu da nasara ba karaka na fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma an samu wasu daga cikin su suna jin zancen Allah wanda ke shirya a taura ina kuma injila kuma yuharrifunahu sanan su jinkirta shi su jirkita shi da hargitsa tashi akan ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di ma aqalu bayan sun gane sun fahimta kaga wani ya nuna mana a taura da injila duk magana Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ta'ala ya ce yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta ayar ajiya domin tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana muna karanta ta ayoyi domin tabbatar da cewa a taura da injila duk magana maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ne hakan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa alqur'ani mai girma magana ta ce yace wa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa'jibhu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغه مأمنا هل يزيزا كان الله سبحانه وتعالى وانبيك شيني القرآن مجنة أكيد أهل السنة والجماعة قرآن مجنة كتا الله سبحانه وتعالى كما أبن دعاك كيف كان الله نه تكنون صفة نرى بسكين صفة الله domin maganar Allah Allah yana magana siffa ne daga cikin siffofinsa duk abin da yake siffa ne na Allah subhanahu wataala to ba halitta ne na Allah ko wannan jiko kamar yadda yake Allah ta'ala shine al-khaliq ba shine al-makhluq ba to haka nan sifofinsa ba sifofin da suke al ba halitta ba a sifofin shi sifofi ne wanda yake sun tsarkaka da a ce sifofi ne na halitta abin da zai nuna mana kuma cewar sun tsarkaka a ce sifofi ne na halitta yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a ingantattun hadisan sa yace a'udhu bi nuri wajhika ina neman tsari da hasken fuskar ka kaga da fuskar Allah ta'ala halitta ce da kenan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da ni da al-makhluq wanda yake ba a neman tsari kuma da al-makhluq ana neman tsari da al sai nuna mana kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana magana daya daga cikin maganganun Allah ta'ala akwai qur'ani to malam ya bude wannan babi ne domin imana bayani akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma دكتور da cewar ɓangare الله سبحانه وتعالى الله تعالى من الموافق على قال رحمه الله فصل ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود qala rahimahullah fasl mala yace fasl rabiwa ya ce rabiwa ne domin ya raba waccan magana da wannan waccan magana tana wancan fasalin yana tattalo bayanai ne akan Allah ta'ala yana magana ne ya babu dalilai akan wannan yana magana kuma da sauti to amma wannan fasalin zai zai bayani ne akan abin da ya shafi qur'ani shi yasa yake fasulun ya rabu wacce maganar da wani da ake fasala fasalun fasulun rabiwa wa min kalamin Allah subhana. akwai daga cikin zartattukan Allah madaukakin sarki alqur'an al-azim shi alqur'ani mai girma zance ne daga cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa kitabul lahil mubin shi kuma alqur'ani littafin Allah ne wanda yake dauke da bayanai filla filla dake dake a tsare wa hablul matin shi kuma alqur'ani igiyar Allah ce kuma igiyar mai karfin gaske wa siratuhul mustaqim shi kuma alqur'ani tafarki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai karki har zuwa gidan aljanna wa tanzilun kuma shi alqur'ani saukakke ne min rabbil alamin daga can wurin ubangiji Allah mahalicin halittu baki daya nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da wannan littafi kuwa shine ruhi wanda yake amintacce malaka jibril kenan ya saukar da shi ne ala qalbi sayyidil mursalin a zuciyar shugaban manzanni baki daya domin zuciya ita take rikewa kullum zuciya rikewa ba kwakwalwa ce rikewa ba sai idan zuciya ta rike ne ita take taskance bayanai kun fahimci wannan da ke ku yasa Allah ta'ala ya ce bal wa ayatun bayyinatun fi suduril na kotun ilm bai ce fi admigha ba bai ce a kwakwalwa ba sai ce a zuciya ya ce afala afala min suratul ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha ya zama da suna da zukatan da suke hankaltar abubuwa da su kenan zuciya take rike al'amari sai Allah ta'ala ya saukar da shi wa innahu latarjulu rabbil alamin nazala birrul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin a zuciyar aka saukar da alqur'ani dan sai Isa musulmi yace in ala inna fil kullu wa idza fasadat fasada al-jasad ce zuciya ne da Annabi sallallahu ya fada sai ce ita ce kokolwa ba sai dai akwai alaƙa mai karfin gaske tsakanin kokolwa da zuciya da shi yasa Muhammad al-Amin Shankidi a cikin ɗaya daga cikin sa na fatawa na shi da aka mai tambaya akan wai ina hankali yake ne ina ne muqarrul aqal aqal hankali yana zuciya ne ko yana kwakwalwa ina fatan zai tona da ke ko ya rubuta da dalilai shar'antattu ya tabbatar da cewa inda hankali yake tabbas shine kwakwalwa amma yana ɗanfare da zuciya yana da abin da a zuciya yake yana da alaƙa da kwakwalwa har ya kawo wani arashi yace shi yasa kake jin ana cewa doguwar hankali da shi saboda tsakanin kwakwalwar da zuciyar akwai ɗan tazara haka idan ka kafin zuciyar ta harba kwakwalwar ta tafa akwai ɗan abin da bilisanin arabiyyin mubin ya zaukar da wannan qur'ani mai bilisanin da harshen da yake arabiyyin na larabci mubin wanda ke da bayanai harshen larabci shine kan gaba a kowanne harshe don shi ke da kalmomi da a harshe ne yake isar da bayanai sosai da su sabanin waɗansu haruka da suke kirke mataki su zama harsunan duniya ko harsunan yanki da ba larabci ba za a ga <coughs> yaransu da jarin da ke cikin za ga takaitacce ne sosai da sosai idan aka la'akari da da larabci wannan kenan sannan kuma wani ya nuna mana kenan tunda an saukar da qur'ani da larabci ne sai ya zama mun karanta shi da larabci Allah ta'ala ya saukar da shi bi sanin arabiyyin mubin da harshen larabci to da ka bi halatta ka karanta mu Allah ta'ala littafin sa ba da wani harshen da ba na larabci ba kana bahaushe ka karanta shi da hausa a magana ka ce yaran ka kenan ko kana uh, banufe ko kana bayarbe ko kana kanuri ko kana bazamar bai ka karanta da yaren da ba na larabci ba za ka tsaya ka koyi qur'ani ne ka karanta shi da larabci kada ka karanta qur'ani da yaran ka ba karanta qur'ani da yaran ana karanta shi da larabci ne kowa koyi kai ma dajewa za ka yi da koya kuma hanya mafi sauki wajen koya shine ka tsaya a gaban malam yana karantawa kana karantawa munazzalin shi alqur'ani sauƙaƙe ne ghairu makhluq ba wai halitta ba bane minhu bada'a qur'ani daga wurin Allah subhanahu wata'ala ya fara wa ya ya'ud kuma zuwa ga Allah ta'ala zai koma mun ga wannan a wannan wuri malam ya mana bayani ya sifanta mana alqur'ani yace alqur'an al-azim yace wa min kalamin kalamillahi subhanahu alqur'an al-azim yake kenan yace huwa kitabullahi mubin yace littafin Allah ne wanda yake mabayyani yace wa hablul matin igiyar Allah ce mai karfin gaske uku kenan wa siratul mustaqim kuma alqur'ani tafarkin Allah ne wanda yake miƙaƙƙe mana ji da kyau ko tafarkin Allah ne wanda yake miƙaƙƙe babu wani tafarkin da yake miƙaƙƙe in ba qur'ani ba wa tanzilun min rabbil alamin na biyar yace saukakke ne da horon ubangiji halittu ba ke na shida yace nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi ne wurin da yake amintacce mala'ika jibril na gaba yace ala qalbi sayyidul mursalin an saukar da shi ne ba ga kowa da kowa ba a zuciyar shugaban manzanni baki ɗayan bilisanin arabiyyin mubin yace ya saukar da shi daga harshen larabci munazzalin saukakke ne shi alqur'ani ghairu makhluq ba halitta bane min mubada daga wurin Allah ta'ala qur'ani ya fara wai da ya'ul kuma zuwa Allah ta'ala qur'ani ya قال سبحانه قال رحمه الله تعالى وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فعارضه فله بكل حال عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد مكتوب بالألسنة محفوظ في صدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي ما لبينا من بياني لا كان قرآن بند وانا تشن جملولي دي كامنا يتشي وهو شيء القرآن دين سور سورين محكمات da ma'anoninsu suke a fili alkur'ani ba yana da surori ɗaya kenan kuma surorin muhkamat ma'anoninsu a fili suke lahu awwalun shi qur'ani yana da farko wa akhirun yana da ƙarshe ta bangaren abin da ya fara sauka a qur'ani zaka ce ayar da aka fara saukewa a qur'ani ita ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq har zuwa ayoyi biyar ayar da ta zama ita ce ta karshe a sauka a qur'ani ita ce eh? ce na kama ce aya kamar yadda. Ita ne har zuwa ayoyi biyar. نفسي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حسب لا قال لك اسمه أيضا كيف نبدا كان وهو سور محكمات سورورين إيه ما قال لك بارك الله لك له أول واخر وهو سور محكمات سورورين إذا معاهم نفسي وآيات بينات ثم آيات ده suke kunshe da bayanai na abin da ake bukata wa hurufin shi kuma alqur'ani littafi ne da ke da harufa wa kalimat kuma yake da kalmomi kullu ko harufa su ne da kun harufa din wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum harufa su ne wawun qafun alfun lamun wa qala rabbukum ra'un ba'un kafin nunu har zuwa ƙarshe shi ne waɗannan harufa kenan kalimat su ne kalmomin da ake haɗawa kuma a cewa ƙala kaga kalmar ɗin kenan rabbukum ud'uni astajib lakum ma'ana qur'ani yana da kalmomi ƙwaya ɗaiɗai a ce kafun ra'un mimun sha’un da sauransu inda harufa kenan sai kuma kalmomi haka qur'ani yake kenan ya nuna magana Allah ta ala akwai harafi kuma harafi akwai harafi tunda alqur'ani magana Allah madaukakin sarki kuskure ne mutum ya ce wai Allah yana magana ba harafi wai duk yana yin wannan ne duk tsarkake Allah wai yana tsarkake shi Allah yana magana babu harafi in ka ce yana magana babu harafi ya babu tsarkakewa ana kuka ga wa magana tsarkakewa ana man qara'ahu duk wanda ya karanta alqur'ani mai girma فأعرضه a'rabahu ya kyautata karatun ya karanta shi daidai falahu bi kulli harfin ashru hasanat to sani a kowanne harafi daya yana da lada goma حرف wanda ya tabbatar da yana da harafi kuma duk wanda ya karanta shi yana da falala karantawa duk wanda ya karanta shi ya karanta shi daidai yana da lada goma kenan wanda ya karanta shi a wanda karanta shi daidai muka ba zai lada goma ba in rashin karanta shi daidan ya kai har ya zamana ya ɗauke daga sifa ta ƙur'ani to in yi wasa kuma sai ya samu zunubi dan ya ɗauke shi da karanta shi da yake ya zo yana karanta shi da wani yare da ba na ƙur'ani ba yaren da ba na larabci ba isa abin da muka faɗa da su abin da zai fitar da zai wanke mutum shine mutum ya tsaya ya karanta ƙur'ani din a bakin malami kai shine mataki na farko ba wai kace a sama littafin tajwidi ba a'a malamin yana faɗan aya tana maimaitawa in ta yi ko zai raba maka ita lokacin da wani ta haka shi zai gane cewa daga lokaci kaza ya kai an kai matsayin da za ka sa littafin tajwidi saboda a lura da wani abu a nan babban abin da ake bukata shine ka karanta alqur'ani daidai ita ce faya in ana magana akan tajwidi za a ce wa fayatuhu saulul lisani anil khatai fi kitabillahi ta'ala babban abin da ake bukata shine mana mutum ya karanta qur'ani daidai da yi kuskure ba a lissafin Allah madaukakin sarki shine ake bukata sai mutum ya karanta qur'ani da ya karanta qur'ani din ya karanta shi daidai yadda ake bukata amma sai aka ce ya faɗi hukunce hukuncen nuna sakina wa tanin hukunce hukuncen mujud duk bai sani ba muna ji wannan da ke ko ladin shi yana nan cicci ba abin da ya karanta bibi. amma ya san hakamun nuni sake na wasu nuni ya san mudu ya san alwaqfu lil ya san kaza ya san kaza ya san kaza amma ya karanta sai san kale ba abin da ya sani ko da ba abin da yake bukata zahir shine karanta qur'ani ina ba ta mutu ce wala ni ta aka ce karatun ka jirinji ku kifaya ne amma aiki da shi wajibi ne abin da ake nufi da aiki da shi wajibi ne ka karanta qur'ani daidai wannan wajibi ne shi ne abin da yake wajibi amma ka san tafri'at nan turce-turce wanda in wasu sun ɗauka sun ɗauke mai shi amma ba sun karanta shi daidai wannan wajibi ne a kan kowa kan wanda yake karanta da abu da wanda yake karanta a kansa duk wajibi ne su karanta Qur'ani daidai da daidai lahu awwal wa akhir Qur'ani yana da farko yana da ƙarshe in muka ce in muka ce farko ta bangare abin da ya fara sauka sai mu ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq har dai zuwa aya biyar abin da ya fara sauka kenan karshen abin da ya sauka kuma qur'ani sun wata koyoman turke wani fi ilallah kuma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun kaga ta bangaren sauka ta bangaren ta bangaren sauka kenan an mun yi magana ta bangaren tartib daga farko zuwa ƙarshe za mu ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kana ji da ke ko a jarawa kenan mutanen kuka shi zai ga na fara da rahman rahmanir rahim ba za ka ce tun daga bakar hannasu ba tun daga fatiya annasu in kace tun daga bakar hannasu to fatiyar kuma wa wa ta ajiwa to za ka ce bismillahir rahmanir rahim aya farko alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim aya ta uku har zuwa min aljinnati wan nas kaga yana da farko yana da karshe qala rahimahullah wa ajza'un qur'ani kuma yana da juz'i juz'i yana da juzi'i talatin duk izufi biyu juzi'i daya duk izufi biyu juzi'i daya wa ab'adu yana da ba'adu yana da rubu'i yana da kumuni yana da nisfi yana da sulusi yana da kaza yana da kaza yana da kaza akwai wanda yake in zai rubutu rubu yake rubuta akwai wanda yake in zai rubutu nisfi yake rubuta rabin izu yake rubuta akwai wanda yake zai rubuta nan shago rabin izu nan shago rabin izu akwai wanda ya kafa ta fara ta fara tsayawa kenan mana almuhim dai lahu ab'ab yana da ba'abu inda mun ce yana da ba'abu yana da isfi yana da juz'i yana da rubu'i yana da sununi yana da nisfi matluun bil alsina ana karanta shi ne da harsuna al alsina af'ila kenan af'ilatun af'ulun thumma fi'la ثم تفعل جموع كلها mali جيب المالك ألسنة جمع ana أنا qur'ani ne da harshe. utulu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik utulu ka karanta ashe qur'ani ana karanta shi ne ina fata mun gane wannan da kyau kuma za ka karanta utulu ka karanta ba wai ka sa a karanta ba ragabata za ta mun sa a karanta mana qur'ani ba za ka karanta qur'ani ne abin da yake waka a kare ka lokacin da wani zai iya karanta izifi goma ya zama na kai kuma shafi goma za ka iya karantawa ka karanta wannan shafi goma ka roƙi Allah madaukakin sarki ya fi ka ba da ƙodago a karanta Qur'ani to dubu uku da ɗari uku da goma sha uku <laughs> ƙodago ka bayar ina ba na mai tuwan da ke ko in kuma da mun rubuta cikin akidar sahawiya tun da kaga wannan asali ma ba an yi shi ne don Allah ba don ƙodago aka bayar gwargwadon yadda yake da tsoka gwargwadon yadda za a maka aiki ga wannan wannan abu ne daban so da haka mutum ya karanta qur'ani gargaba abin da Allah ya san zai iya karanta sai ya roki Allah madauki za ka ce matluwun wanda ake karantawa ne bil alsina da harsuna mahfuzun fi sudur shi kuma alqur'ani abu ne da aka haddace shi a kira ba kamar da muka ambata ya kazo bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm an haddace shi ne a kira ba haka haddace shi yana da muhimmanci sosai da sosai وليس العلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر haka ne fada ce ilimi ba shine abin da ke cikin jaka ba za ka je akida dauran akida da littafin kana akida a hannu ko da jakarka za ka je makaranta da jakarka wannan ba shine ilimi ba za ka samu aka ɗauke littafin ba ko ka ɗauke jakarka ka mal ilmu illa ma hawa sadru ba ko mene ilimi ba sai abin da ke cikin kira ba sai abin da ka haddace ina fata mun fahimci wannan haka kuma abin nan ya faɗa Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf al-Jazari al-Shafi'i yace amma ba'adu fal insanu laysa yashrafu illa bima ya'rifu wa illa bima yaqafu wa ya'rifu a cikin faridatul nasha da zai fara magana akan qira'atul ashri al-kubra yace amma ba'adu fal insanu laysa sharafu mutum baya zama mutum baya zama babba illa bima ya'tabu wa ya'rifu sai da abin da ya haddace kuma ya sani kun gane wanda ke ko saboda haka hadda qur'ani ba karamar falala bace wanda Allah ta'ala ya sai haddace Qur'ani to ya sana ya sani ya ɗora tubalin karatu ne ba ya kammala karatu bane balle ya ji cewa zai tankwashe kafa kuma ya riga ya kammala komai duk malamai da suke fice ilimi sun haddace Qur'ani ne ƙasa da shekara goma sannan suka ga suka fara karatu ba wani lokacin ya kammala karatu ba daga duk mutumin da ya haddace Qur'ani kada ya taba yaudara kanshi ya ji cewa wai ya kammala karatu muna magana wanda ya haddace ba wanda ya sauke ba yawa wanda ya haddace ake magana ba wanda ya sauke ba shi wanda ya sauke ya fara tasa baki ne yanzu ya wuce sabda ta ga wani shi ba muna magana wanda ya haddace ne yawa lallai lallai zai ji daɗin karatu da an ji ayar ya san ina take ba sai ya tambayi kusa da shi wani ayar ina kuma take ba kafin ya ba da amsa shi kuma an sake zan wata ina ba zaman gane wannan da kyau ne sosai da su wani ba karamar daraja yake shi ba masmu'un bil azan qur'ani littafi ne da ake jin shi da kunnuwa an an karanta ana jin shi da kunni maktubun fil masahif abu ne da ake ana rubuta shi a cikin takardu su ne masahif ana rubuta shi a cikin takardu an gani da dubban da sunan maza ka kallon takarda a rubuta shi ana rubuta shi ana haka nan kuma ake rubuta shi a allo a rubuta nan shafin a rubuta nan shafin fihi muhkamun a cikin alqur'ani akwai abubuwan da suke bayanan su a fili suke wa mutashabih kuma a cikin akwai abubuwan da yake ma'anonin su a nesa suke wa nasikhun a cikin qur'ani akwai abin da wasu ayoyi da suka share wasu shine nasikh wa mansukh akwai kuma ayoyin da aka share ina fata mun gane wannan da ke ko akwai ayoyin da aka share akwai ayoyin da suka share wa khasun akwai akwai lafuzan da aka ambace su sun keɓanci wasu ne ba su keɓanci kowa da kowa ba wa amun akwai lafazan da aka ambace su suka ƙunshi kowa da kowa da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila wannan ayar ta ƙunshi kowa ta ƙunshi kowa da kowa ne ko ta ƙunshi wanda suka imani ta ƙunshi wanda suka imani zai ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka imani da kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wannan ta shafi kowa da kowa ne ko ta shafi amma ce ta shafi musulmai da munafikai da arna da kowa da kowa kullum ne kaga akwai am lafazin da ya shafi wannan jinsin da aka ambata akwai kuma khas wanda yake an keɓance wasu a cikin alkur'ani akwai su wa a cikin qur'ani akwai umarni wa aqimus salata ku tsayar da sallah umarni kenan wa atu zakata ku ba da zaka umarni wa abudullah ku bauta ma Allah ku kadaita shi wurin bauta duk ga umarni wa wa nahyun akwai kuma hani wa la tushriku bi shay'a kar ku hada Allah ta'ala da kowa kaga wannan kuma hani ne a cikin Qur'ani akwai wannan malam ba karaman kalmomi ba karaman jawabai ya faɗa a wannan ba wanda yake akan waɗannan an yi rubutu za ga kusan qur'ani shi ya ƙunsa baki ina fata mun gane a ciki akwai umarni akwai hannu akwai abubuwan da aka rubuta littafai akan su kamar annasikh kuwa mansukh da malai faɗa yace fi nas wa kun akwai abubuwan da suka share wa mansukhun akwai abubuwan da aka share akan annasikh wal mansukh akwai littafai da aka rubuta akan wannan kadai kullum da ke ko kan ahkam da dai sauransu da abubuwan da aka ambata duk waɗannan akwai su cikin alqur'ani mai girma to kenan tunda akwai su cikin alqur'ani mai girma a shi alqur'ani mai girma ma ba wani abu ne san da ya ba da za a ce ba cewa a yi ba cewa akwai kun gane ko ta haka mun gungune da aka ajiye ya zaga bai ce a yi da ce a bari ba domin wannan makhluk ne kuma alqur'ani ba makhluk bane yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid la ya'tihi al-batil shi alqur'ani da dai wata barna ba ta taba zuwa mishi min bayni yadayhi ta gaba wala min khalfi haka nan ba zuwa ta baya tanzilu shi alqur'ani saukakke ne min hakimin daga wurin wanda yake gwani ne hamidin kuma wanda ake godewa ne subhanahu wata'ala kenan shi gwani ne a cikin duk abin da yi kuma hamidun ne shi wanda ake godewa ne subhanahu wata'ala wa qawluhu ta'ala قل لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا malam yana mana magana akan qur'ani yace mana qur'ani saukakke ne da gona Allah madaukakin sarki yace kuma Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce la in jitamatul insu wal jinn wallahi har idan mutane baki ɗayan su da aljanu kafin su suka taru ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da kwatankwacin irin wannan alqur'ani wannan ba ta mun gane su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi mislihi ba za su taɓa zuwa da irin sa ba walau kana ba'dhum li abun zahira ko da sashin su ya kasance mai taimaka ma sashi kenan alqur'ani littafi ne da ke cike da mu'jiza ubangiji subhanahu wata'ala ya kalubalance su akan su zo da qur'ani baki ɗayansa abin ya fuska kamar yadda yake a wannan aya ayoyi da ke cikin soratu unus da suratul hud suka nuna kuma Allah ta'ala ya umarce su da su zo da a surori guda goma inda zuwa da qur'anin tantakas ɗin ya faskara to an rage su zo su zaɓi surori guda goma su ma su zo da irin su abin ya faskara ba ka nan gane wannan aka zo aka ce to ba surori goma ba su zo da sura guda ɗaya irin yadda ta qur'ani in ce sura guda ɗaya doguwa ko gajera ko tsakar tsakiya ko wace ba wai bakara da tauba da ali imran a'a kowal asr ce ko idza jaa su ma su zo da irin ta ina fata mun fahimci wannan da ke kuma ba su suka gaza ba su iya wannan ya tabbatar da cewa alqur'ani ba kagaggen littafi ne alqur'ani littafi ne wanda yake tanzilun min rabbil alami ka san kagaggun littafai da ake karantawa a tatsuniya a waye a waye da zarar mutum ya karanta su ɗaya da ƙyar zai iya nemi ta so mun gane ko ka duba yadda aka jarrabi al'umma da kallon fina-finai wannan masifa Allah ta'ala ya yi ma al'umma ba masifa ta kallon fina-finai da zarar mutum ya kallaci guda shi na ba iya maimaita shi kuma sai ya kammala da shi wani yake jira sa sabanin qur'ani shi lokacin da kake karanta ne lokacin kake sha'awar da ci gaba da karanta shi wa tardadu yazdadu fi tajammula kenan Allah fata mun fahimci wannan saboda alqur'ani ba karamin littafi bane babban littafi ne mutum yi kokari ya ga yana yawan karanta shi ba wai ajiye shi ramalan ramalan ba ko kuma ya sa shi sai dai ya sa a karanta shi ba dai ya karanta ba kuma yadda muka ambata da abu mutum ya karanta gwargwadon abin da zai iya karantawa wannan shi ne alkhairi ga mutum ya zama yana karanta zancen ubangijinsa da zarar ka karanta qur'ani ba kana karanta maganar da Allah madaukakin sarki ne kai kai ina fata mun fahimci wannan da ke ku وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه فأصله سقط ما نأتي وهذا ونم فدى الله تعالى يتشيري بذات تقزوار إني شبه قل أن جسمات الإنس والجن لا يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم نأتي وهذا هو الكتاب العربي ونم فشن الكتاب بإكنا العربي وقال يقول لا تزل شيء harkar ma na larabci ne shi yasa malamai a bannan majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ya tafi kibar ulama ta kasar saudi arabia suke fatawar haramci na rubuta alkur'ani da harukan da ba na larabci ba haramun mutum ya rubuta alkur'ani da harukan da ba na larabci ba kullum ke ko nan kullum abin da ya kawo da faɗi haka in ka duba in kana duba wasu ƙur'ani da suke zuwa daga wasu ƙasashe sai ga nan an rubuta da bakin ƙur'ani ɗin. nan kuma an rubuta da sirran translation nan kuma kashi na uku an fassara bakin yanzu ba muna maganar fassarar bakin ma'anar da aka yi da turanci ko da wata ko da nufanci ba a'a muna maganar qul huwallahu ahad maimako a rubuta ta da kafin da lamun sai a ce a rubuta ta da q da kaza da kaza da kaza wannan haramun bai halatta ba kun fahimci wannan da ke ko tsoraka bai halatta ka rubuta qur'ani da harufan da ba na larabci ba abin da yake za ka rubuta qur'ani da harkar da suke na larabci domin rubuta qur'ani da harkar da ba na larabci ba yana da zarar ya gifta irin wani ba ne gane cewa qur'ani ba yana shirya mishi wasu sufufi na alqur'ani kenan kamar yadda mutum ya tsaya ya koyi ya koyi abin da yake so ya koya hakan nan zai tsaya ya cire maka shi jahilci a ilimin addinin sa babu yadda za a yanzu mutumin da yake so ya koyi turanci ya zo wurinka yana son ya koyi turanci a matsayin kayi digiri na ɗaya ko kayi digiri na biyu ka gane harkar turanci ya ce amma so yake ka dinga rubuta mai turancin da harufan larabci saboda haka gudu afternoon sai ka sa ghainun da dalu kun ga yace wannan kaga ya samu gud kenan ko yawa ka rubuta mai da ajami da zaran ya zo wurin ya ce haka zai zaka ce ina baka san ko da haka zai ce ba zai ce baka tashi koya ba tun da ya san turancin ana rubuta ne da harkar turanci to da ka ya za a yi ya zo ci zai koyi qur'ani amma a rubuta mashi da harfan turanci ba da harfan larabci ba wannan kidan mamanci ne zai yi kokari ne samun samu makanshi lokaci ya zo ya koyi wannan karatun da alfin ba'un ta'un sa'un jimun ya koye su a karanta mai su ya san harfan su ya san su ya san yadda ake karantawa yi zai wannan ne don ya cire masa shi jahilci ba wai don ya zama malami ba saboda ko da muke aka zo ba cewa zai yi to shi fa ba malami ba ne amma kuma malamai sun ce ka ji ba za ka ba an zo mutum mutum bai karanta addini ba ba shi da alaka da addini kuma in ana magana ya tsoma baki a ciki ba tsabaji an mai da addini wani abu ne da ba shi da gata Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare ka bai halatta ka rubuta alqur'ani da harafin da ba na larabci ba kun gane wannan da ke ko saboda haka kenan ko da hikaitowa za ka yi ɗayan biyu ko dai ka hikaito ma'ana ma'ana jumla saƙon da ayar ta ƙunsa qul huwallahu ahad Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa ya ce ka ce Allah shine shi kaɗai kun da da ko allah samad Allah da ake haje ka rubuta da ka zanen ba ka rubuta qur'ani ne da harufan ba a ka rubuta ma'anar qur'ani ne in ko za ka rubuta ne to sai ka rubuta da harfa larabci wannan shine abin da yake daidai yana kuskure ne laifi ne da wani mutum yana rubuta alkur'ani da harufan da suke na boko wai da haka zai koyi qur'ani wai zai fi ganewa ba magana wani ganewa sannan kuma tsawon lokacin da mutum ya dauka ku lura da kyau tsawon lokacin da mutum ya dauka wai wai kha'un a rubuta da ke a rubuta ke da h da a da babin da y tsawon lokacin da mutum ya dauka ma na ya koyi waɗannan laƙanin waɗannan wannan dabarar fahimtar harkar larabcin da na na turanci kenan na translation inda na larabci ne da ya wuce ina fata yanzu ce ne ke ko kamar ɗalibai ne za a shiga ajin jarabawa kaga ya tsaya yana ta yana ta rubutu a cinya yana ta rubutu a abin na a taka da wani shigar da su aji wani rubuta inda ya tsaya ma ya yi bakin bakin da kuma ya haddace kalmomin ya shiga da su a gaba amma zai ga ya tsaya ya rubuta nan ya rubuta nan ya rubuta nan Allah ga Allah ya so ya Allah ya sani da malai cewa hada huwa littafin arabi wani shine littafin da yake na larabci saboda karka rubuta shi da harufan da suke ba na larabci ba allazi qala fihi allazina kafaru littafin da yake waɗanda suka kafarta suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taɓa yin imani da wannan alqur'anin ba wala billahi bai ne zai kai ka ji kafirci ka ji kafirci rara suka ce lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taɓa yin imani da wannan alquran ba wala billahi bai ne zai haka nan ba za mu taɓa yin imani da abin da ya zo kafin ba a wannan wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin su karan kazan kansu sun bai makan su shaida cewa su tinkiran arnani wa qala ba'dhum wasu daga cikinsu kuma suka ce in haza illa qaulul bashar wannan littafin ba komai bane sai zancen mutum wannan abin da aka faɗa ba komai bane sai zancen mutum wa qala Allah subhana sai Allah ta'ala yake sa uslihi safa da sannan kuma zan dandana mashi zan kona shi a wata safa wannan wannan wanda ya wannan shine Walid bin Mughira da aka zauna aka ce wai waye zai je waye fi kowa bambance maganar mutane da maganar aljanu waye fi kowa bambance maganar bokaye da matsafa ta da waye fi kowa sanin azancin iya magana da dabarar zance da kimiyyar ajiye kalmomi da zantattuka a majalisar su gungun Laraba kenan ba masu faɗa aji a duniyar larabcin wanda suke ganin abin mutum ya faɗa ta ba da daidai ba sai jajjin magana ba su wannan magana ta aljanu ce da jin magana ce waɗannan ta boka yake to su karan kansu ne suka zana suka ce wa kowa sanin dabarar azancin iya magana sai suka yi tafaki akan walid ibn mughira shi yake kowa sani kun gane ko sai suka tura shi ya je magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabarar su anan kenan duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai shi ya riga ya iya magana kawai ba zai ba abin da za a faɗa mishi da da zai shige shi kullu da ke ba wata magana da za a faɗa wacce yake wannan magana za ta shige shi za ta tasiri a kansa saboda haka sai da aka zaɓe shi aka tantance shi tukunna da aka zaɓe shi ya tafi da ya je ya samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce da shi zai da shi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyayen manzon Allah wai akan daidai suke tambayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi ne wanda ya san kimiyyar iya zance kenan kaga dai shi ɗaya ne a gare su ko suna nufin da ko ɗaya ce ya fi iyayensa kun lura da ce ko ko kuma yadda iyayensa sun fi shi da ya tashi sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tanzilu minar rahmanir rahim suratul fusilat ya karanto su har zuwa fa in aradu fa kul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adi wa sam ai nan da ne yace ya isa ya isa ya isa ka tsaya nan dan yana jin tsoron da ta ban aradu fa kul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adi wa sam kada ya tsammanin cewar awaga ta za ta za ta sako ni da ya koma zai mai musu da da rahoto kenan ko zai mai musu da sako sai ya ce da su in ba su taba gazgata shi ba su gaskata shi ko na yawon ne kadai wannan maganar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kar kuma sallallahu alaihi wasallam muka faɗe ta da ya zo da ita ba magana ce ta mutum ba magana ce wata ta ta gaskiya ko da ba su taɓa gaskata ba su gaskata shi iya wannan magana da da ya faɗa wai wanda aka ce fushi ya fi kowa sani a zance iya magana ke wanda ke ba fiye da za a yi wai yi magana a yi magana wai a abin nan nashi sai suka ce ina shi ma sihirin ya kama shi suka ce sihirin ya kama shi to sai ya zama da ko dai ya imani da qur'ani din ya rabu da mutanensa ko kuma ya ya wasi da qur'ani din ya yadda da mutanensa saboda irin girma da da kima da fada aji da yake da ita a cikin mutanensa da Allah ta'ala bai mai rabon shirya ba sai ya zaɓi na ya zauna da matsayinsa a cikin mutanensa sai haka sai ya zama wajibi kenan yanzu kuma ya faɗi wata kalma da za ta yi muni ga alkur'ani mai girma to karka manta gaskiya ce yanzu ya faɗa yanzu yana son yi kirkiro ƙarya ne da ƙarfin tsiya don ya faɗa shi yasa za ga sai da ya rufe ido kenan Allah ta'ala ce sun ma'abata sannan sai da ya cije yadda ya rufe irinsa wa basara ya cije in haza إن هذا إلا سهر يؤثر in haza illa sihrun musar lalle wannan sihiri ne mai tasiri in haza illa qawlul bashar kun da magana ku sai da ya cije dan gaskiya ce babu yadda zai ya iya fadanta ido buɗe daban nan ya iya faɗan karya ido buɗe bayan zuciyar shi ta tabbatar mashi da wannan abin gaskiya ne sannan yanzu dole ya tsaya tsayin daga domin ya kago karya da za ta kawar da wasu magana to kafin yayi wannan kuwa sai da ya ɗaura fuska sai da ya murtuka fuska Allah ta'ala yace kuma abasa sannan ya dau ya rufe idansa wa basara kaga shine ne shine ne ba sadin ba balle ka ce wa basara wai ya gani a'a wa basara ya daura fuskar da ya cije kamar an ba su madaki wa qala yace in hadha wannan ba komai bane illa sihirin yuqsa sihiri ne mai tasiri in hadha illa qawlul bashar wannan ba komai bane sai zance ne na mutum kaga sai kira qur'ani da qawlul bashar cewar makhluk ne kenan sai Allah ta'ala ya ce sa usulihi saqa ai ka ga dama an fara da cewar mai azancin magana ne yasa da ya tashi kawo maganganun sai kawo su da ra'u irin sai ko ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا واستكبر أدبر يجوي بعتك سيفدي جاجب جلو kafin ya faɗi mugayen maganganun da ya fara qala in hadha illa sihrun yu'thar wannan sihiri ne mai tasiri ان هذا الا قول البشر ما قال شتمة قال يا قاري براء سأل الله تعالى كيف اصله سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ضد في كذا سأل الله تعالى كيف اصله سقر جسمهم اونش اشكو متسقر الله تعالى كيف زم اونش سيقول كيف زم سأقونش بقى sai bai ce da mu kona shi ba sai ce zan kona shi a wutar sama saboda ya faɗi mummunar magana ya faɗi sabo wannan ba jahilci ba ne na rarar ne kuma haka za a gani hatta yanzu a cikin wannan da suke ganin malanta za a ga ƙanya ce miraran yake kare ta saboda tsaba da muguwar nufi da mugun hasada za ga inda a ce bid'a shi yake kadai ko bid'a su suke kadai ba tare da bankar ayoyi ba da gaskiya ce a yi a ke fuska da abubuwa su abin in ba haka ma ya za a yi kaji mutum ya ce eh Allah ya ce wa iz awhaytu ila al-hawariyin an aminu bi wa bi rasuli to Allah ta'ala ma ya yayi wahayi zuwa ga sahabban Annabi Isa wanda yake sahabban Annabi Isa bisa kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ta'ala ya musu wahayi Allah ta'ala yana yin wahayi ga waɗansu waɗanda وأن تواضع وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي زينة قرأت واحد إلى أم موسى وكنت كتابة ميبا كان مزوان كركيب منا بانا ميبا كل ولد يقول وانا دك وانا أبوه ششجيني سوشالي زيادة على أمر أبو dan yana son ya tabbatar ma ko suna son tabbatar ma wasu nasu da cewa ana musu wahayi na'am Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa gawa sahaba annabi Isa me wahayi ya kunsa an aminu bi wa bi rasuli ku imani da ni ku imani da manzona wannan abun yi daidai da da'awar annabi isa ko bai daidai da ita ba yi daidai da ita kuna jira da ko to da kace Allah ya mutanen ka wahayi ne wahayi na kosa mutum ya ce mana an yi ne wahayi sai mutum ne wahayi na kosa sai ce an mai wahayi ya rike salloli biyar gangan ina fata mun gane wani da ke ko sai mu ce to fatan alkhairi ne ka rike sa gangan wannan ba ruwan da abin da ya shafi wahayin sa dama dama haka yake yawa dama haka suke lafiya Allah ya wahayi ya rike salloli goma sha biyu kafin azhar goma sha biyu kafin bayan azhar za mu ce wannan bid'a ne ba wahayi bane shedan ne ya bude maka ido mun gane ko shi yasa mai maratis su'ud nan mutumin murtaniya ne fa muka sa a garbar firkiyan ana batun sufanci aka ce murtaniya babu yadda za a tsallake murtaniya ana batun sufanci ce wa yunbadu ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilham al awliya'i wa qad ra'ahu ba'd man tasawwafa ce wa yunbadu ilham ana daukan ilhama ayi watsi da ita bil ara a can sahara can daji inda babu gari kusa dan kada wani ma ya ya tsinta kisa yace bil ara a tun jirgi ake ɗaukar ilhama a yadda ita ba a kafa hujja ita ba a magana da ita yace a'ani ilhaman awliyai ina nufin ilhamar da ake cewa an yi ma waliyai wallahi haka ya faɗa fa yace wa qadara ahu ba'du man tasawwafa da yawa wasu daga cikin sufaye suna kafa hujja da wannan mutum kawai yi shi ya ce haddasa ne ƙarfi an rabbi shi ne sai a kafa hujja na fata ko cewa to da kai ake magana ilimi da addini ana yi murtaniya babu yadda za a yi a cire sa shine manyan manyan sufayi to amma da yake magana ce ta addini ya ga yadda kai ce ta na wafi da shi ko sufi ne na mana sufi ne sunni abin babu sufi sunni fa sufi ne dai wanda yake karatun addini ko kuma wannan kenan ko kuma mana kwata-kwata da ba shi da alaka da su shi karatun addini ya tsaye saboda ka annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kai yake bi ba magana wani zai ce mana an mai ilhama ma'ana an mai wahayi wahayi na ilhama babu wani magana akan wannan Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke wa بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقال بعضهم وسكم سكت هو شعر شي قرآن واقع قالوا سكت لم يؤمن بهذا القرآن wasu kuma suka ce in hadha illa qawlul bashar wasu kuma suka ce huwa shi'run waqa ne fa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wa ma allamnahu shi'ra da dai ba mu taba koya wa manzon Allah waka ba wa ma yanbaghi fila ba taba kuma daidai da manzon Allah ba a ce manzon Allah kuma shi zai waka manzon Allah shi zai mu haka a na wa ma yanbaghi fila ba ta kamata gare shi ba babban mutum sallallahu alaihi wasallam babban babban wa ma yanbaghi lahu la ilaha ku dubi tarkibin da Allah ta'ala ya amfani da wa ma yanbaghi lahu bai kamata gare shi ba kwata kwata in huwa lalle shi wannan qur'ani din ba wani abu bane illa zikrun ba ce gargadi ne tunasarwa ne wa qur'anun kuma abin karantawa ne mubin wanda yake a bayyane Kawai qur'an abin karantawa littafi ne da ake karantawa yana so yana ana karanta shi ba wai za ta yi shi kawai ake a cikin gafuka ba kaga Allah ta'ala fa ya faɗi fa ce ma allamna fi shi'a dan babu muwaki ina hal unabbiukum ala man tanazzalu ala shayatin tanazzalu ala kulli asakin afirquna sama wa akthurhum kadhibun wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun ko yatba'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin ba ku cewa a kowanne kwari suke fadawa ba kowanne kwari in banda fitsara ta mawaki banda fitsara ya fito baina jama'a yana kida yana yana khadija mustafa sallallahu alaihi wasallam in banda ya raina darajar manzon Allah bai san darajar manzon Allah ba yazo yana kida wasu kuma suna rawa suna gwatsu ana yana khadija mustafa zai iya da a kira baban shi da maman shi ana kiɗa ana ya ana ya abin nan mutum uwa na mutum uwa ni ana gamban mutum uwa yana ta buga a ce baban shi ne gambo ce uwa ni kuma ba zai yi da wannan ba wallahi ba zai yi ba amma malam sai ya ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya na Khadija mai ya angon wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi ya angon waye ya angon Khadija ya angon la ilaha wallahi wannan bai san darajar manzon Allah mu wannan bai halatta ka sa wannan a cikin kasa a cikin waye kuma ma haka na ta tura mu bai halatta ba waɗannan maganganu kazaman maganganu ne ba su dace da gidan annabta ba kwata kwata sun waɗannan maganganu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kiyaye mu kuma wai kaji ana cewa wai kuma mawaka ne malamai duhu na dukan duhu kenan eh, duhu na dukan duhu a ce kuma wai mawaka su ne malamai ba irin fitsari da ba za ka ji ba wannan shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba da yake cewa shi tauhidi ne duk da mawakan ba ne ka bayyana alamtar annan fi kulli wadin yahimu su babban manufa ya za a kafiya su ta tafi da yawa za a yi ma'anar ta zama da tayiri da goma tuzuru ba eh kafiyar aman wakar ya zama ya za a yi tafi mana kiwon kuma ka zo ana ta cewa ruwan shi ne masu ga manzan Allah sallallahu ka dubi waɗanda ana sallama da suke cikin sahabban da suke waka na ana sallama ya gyara musu ya gyara musu ma'anar dudu guda nawa ne dududun su guda nawa ne akwai Hassan bin Sabit da ana sallama ya uhudu ma'ak akwai kuma Abdullahi bin Rawaha bi kenan sai wannan ina yan adaba kuma kasar fasar a ahadin nabawi take muna magana a shayar bil ahadin nabawi ne Zuhar bin abi sulma ko kab bin zuhair to kenan kun ga dudu da zuhair yanzu ba a samu cikin yatsun hannu ba cikin yatsun hannu wanda yake sahabban wanda ana sallama ya aikin hajji da su su kimanin dubu ɗari da wani abu ne wannan shi na da ke kuwa wanda ana sallama ya aikin hajji da su suka halarci aiki hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu ɗari da goma sha hudu da wani abu to amma dubu ko har yanzu a mawaƙan ba mu sani ba mu sani guda biyar ba kenan da addini ne ga shi zai nuna san annabi sai a ce waɗannan baya uku su ne annabi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu saboda waɗannan bisa halatta ba su dace da gidan annabta ba قال رحمه الله فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقال أحد إنه شعر فلما نفى الله عنه أنه شعر لوكاشن da Allah ta'ala ya kore cewar shi Qur'ani ba waka bane wa asbatahu Qur'anan ya tabbatar da cewar shi abin karantawa ne Qur'an dan yace in wa illa zikrun wa Qur'anun mubin lam yabqa shubha babu wata shubha kuma da ta saura lizilubbin ga duk wanda yake da tsaftataccen hankali fi anna alqur'ana ce lalle alqur'ani huwa hadha alkitab al-arab shine wannan littafin balaraban littafi ma'ana littafin da yake da larabci allazi huwa kalimat inda yake kunshi kalmomi wa hurufun da harufa wa ayatun da ayoyi la'anna ma laysa kadhalika domin abun da ba haka ba la yaqulu ahadun innahu shi'r ba ga yadda zai wani ya ce wai waka ne sun ce waka ne domin akwai kalmomi akwai harufa shi za suka ce waka ne kuma Allah ta'ala ya ce ba waka bane kuma da ya ce ba waka bane sai ya tabbatar da cewa abun karantawa ne kenan tunda abun karantawa ne kenan yana da harufa yana da kalmomi domin abin da za a karanta kuma ba harafi ba kalma ba a bai zama abin karantawa da kenan وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله malam ya kawo wani aya ne domin ya tabbatar da cewa qur'ani sura ne dan yace akwai sura a ciki ko yace wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin kokonto da kaikayi mimma nazzalna ala abdina daga cikin abin da muka saka mu bawan mu cewar kuna kokonto akan shi fa atubi suratin min mithli ku je ku zo da sura guda irin kwatankwacin alqur'ani za da ushu hada a kuma ku je ku kirawo waɗanda za su ba da shaidan ku min dunillahi kuma bayan Allah ku je ku kawo sura ɗaya kaga a can mun ce su kawo su qur'ani su kun guda abin nan faskara muka ce Allah ta'ala ya ambata a suratu yunus da hud akan su su kawo surori guda goma abin na faskara ya gaje mataki na uku su kawo sura ɗaya ma abin ya faskara ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل a ce Allah با ya يتحداهم أتي ba zai يقال a ce Allah الله ya يقال بلنشيس bil itiyani akan su je su zo da bimisili irin kwatankwacin da ma la yudra abin da ba a san me shi ba wala yuqalu kuma ba za a iya hankalta shi ba za a iya gane shi ba duk abin da aka ba a san me ba kuma ba za a iya gane shi ba ba zai a ce ka zo ka zo da irin shi ba kenan a su je su zo da irin qur'ani ne domin an san menene shi ɗaya kenan domin ana hankalta shi ana gane shi da ka bude zaka ci a ba wannan sura nake ne wannan nake ne ba da qala ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana qala alladhina la yarjuna liqa'ana fi alqur'ani ghayri hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi fa asbata an alqur'ana huwa alayat allati tutla alaihim wa qala ta'ala wa bangi subhanahu wa ta'ala yace wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin ashe ana karanta wa su tula alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu qala allazina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba sa taɓa kwaɗayin su haɗu da mu su ci ya suke cewa eh ban ji ba ban ji ba kai kuskure ko ka tafi hukunci ko biya mata kullum da ke ko iti bi qur'ani idan za ka fara sai ka ce iti bi qur'ani idan kuma za ka hada sai ka ce da yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi haza aw batil lura da ke ko in ka tsaya akan la ƙalar da juna layar juna da liqa'ana sai waɗanda ba sa kwaɗayin su haɗu da da mu su ce me za su ce iki bi ƙur'ani ba za ka ce iki ba da ka ce iki za ta kai ka tasa bakin a shiga kwantar da shi ba ga malam karanta ba kullum da ke ku akwai makamancin sa a yana kuma a shakaf kenan ko wuri ina kenan ituni bi kitabi wani idan ka idan ka tsaya kenan ka yi wakafi akan akan ina akan al'ardu kenan ko في حامل تنزيل كتاب من العزيز لكن خلق ما سمعت الارض وما بينهما الا بنجاة مسمى وانا الذين قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام المشركون في السماوات ام المشركون في السماوات in ka tsaya nan sai ka ce ituni ituni ko kuma fi samawat tuni kun gane ku qala alladhina la yarju wannan ba kowace riwaya ce fa yawa ba wai a hafsu ne banda sauran ba za ka sa aiki dai a gaban mu amma tunda da sauran rayuwa sai mutum ya dauka tunda daman ya sauke na sauka fari sai ya dauka aiki Allah قال الذين لا يرجون لقاء سي ودن ba sa kwadayen sadu da musu ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka je ka zo da wani da ba wannan ba au badilhu ko kuma wannan dan ka canza shi kai kun gane ko kun ya ta wannan annabi mai gidan daraja ka ce ma yakun li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai taba kasancewa gare ni in canza shi da karan kaina a cikin nan ba kagagge bane abin da yake kagagge shine ake canzawa wasiƙa ta rubuta za ta aika sai kace bari ka sake tusa ta kana tusa zai ga ka canza wannan harafin ka janye na sai ya kai kaɗai fa ka yi mai cancel ɗinta ka sake paper ka sake rubuta domin kagaggiya ce amma abin da yake ba kagagge ba shi wannan ba haka yake li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi fa asbata anna al-qur'ana huwa al-ayat allati tutla alayhi a wannan sai Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa al-qur'ani ayoyi ne da ake karanta musu dan yace wa idza tutla alaihim ashe ana karantawa fa sautu wal alhamu sautul qari lakinnama al matlubu qawlul bari fa sautu murya wal alhamu da sautul qari sauti ne na wanda yake karanta qur'ani din lakinnama al matlubu sai dai abinda ake karantawa din qawlul bari zance ne na mahalicci subhanahu wa ta'ala haka haka alhakami ya karanta a cikin sunan shi وقال تعالى بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم kasan da zama da ta cewa suwarun muhkamatun wa ayatun yana ta kokari ne ga ya kan waɗancan dalilai ne amma kuma littafin muktasar ne jidda yace Allah ta'ala yace bal wa ayatun bayyinat shi dai alqur'ani ayoyi ne da suke bayyananni fi sudurin ladina utul ilm a kiraza na waɗanda aka ba su ilimi a kirazan su ayoyin suke wa qala ta'ala innahu laqawlun innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك الله تعالى يقول إنه لليشي ونن لقرآن كريم والله أبن كرم تاواني من في كتاب ينا تكون لكتابي من maknuni wanda yake taskance keɓantacce wa raire wanda ake an kiyaye shi wanda littafi ne wannan larin mafu shi ƙur'ani yana cikin larin mafu inna fi kitabin makmun a cikin wani littafin da yake kaskantacce keɓantacce kuma da Allah ta'ala faɗa a cikin suratul buruj da yake bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz la masu ila al-mutahharun ba masu daukan shi sai waɗanda suke tsarkakakku wanda aka tsarkake su shine al-mutahharun waɗanda aka tsarkake su al-mutahhirun masu tsarki al-mutahharun da aka tsarkake to qur'ani ya ce waɗanda aka tsarkake ba tafsiri ake yi قال تعالى ما له يجي بعد أن أقسم على ذلك الله تعالى wannan ne bayan ya rantsi ina sai ka dan tukin baya ka dan ko daga falau qasimu bi mawaqi'in nujum wa annahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim Allah ta'ala ya faɗi wannan ne ya tabbatar da shi Qur'ani ne mai karanci bayan ya rantsi kasan abun ba karamin wa ta'ala ka حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال تعالى الله تعالى يتي كاف ها يا عين صاد يتي حاميم عين سين قاف باوي حاميم عين سين قاف با هذا الزمن بيجي بعد وانا ده ده يتي عين سين قاف ايه ابي كرنتا وانا كما اصفر فرقم اعراب تشي على مصر duk wannan mutum ne ya karanta da kansa in kuma ya ga abin wani kuma ya garanta ƙasa suratul suratul mamun kenan suna ke ƙasa ka bai zuwa ko in kuma abin ya fuskar kare ce ai in ya gaza iya bai ne ne bidiya an da abin abin da an yi shinshinin a ce ta tajwidi bidiya ne ko an kun taɓa zuwa nan numfashi a ce bidiya mutum da iya ne in gane ko da bai iya ba zai ci ai wannan bidiya ne shi ma in kana rawi ce ba wani nahawu da sharibal ma'a da sharibal ma'u da sharibal ma'i din na shawo ne ba wani wasu ce maka wani akwai wani nahawu da ne ne saboda haka in baka sani ba sai ka je ka koya al'ummin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi shi manzan Allah din babu wanda ke dauke da ilimin ta baki daya babu shi amma al'ummar baki ɗayanta tana dauke da ilimi kuna na da kyau wa zai iya maimaitawa mhm. al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa mhm. babu wani tun da zai da ilimin baki daya yake dauke da ilimin baki daya na'am sai dai kuma al'ummar baki daya suna dauke da ilimi sai sallallahu sanar suke dauke da ilimin baki daya yasa komai wurin shi ake komawa mun gane ko abin da ya shafi noma ne abin da ya shafi komai wurin shi ake komawa amma bayan shi al'umma ce take dauke da ilimin duka ba wani mutum guda ba lokacin da kaji ka kware an gare ka ba to lokacin kuma za ka ji wani abu kaza shi kuma kwata kwata baka san shi ba in gane ko kenan wannan da ka kware sai shi kuma wani bai kware a wannan ba sai zai sama a wurin ka ko ya biya a wurin ka ko karkace na hausar mina shi kuma wanda baka sani ba sai ka je ka koya wurin wani ba wai kenan ka zama baharu ba kai ana cewa baharu kafin komai a wallahi ka za ka rubuta kanka suna cewa na abin nan a sheikh jalaluddin wa kenan abdurrahman sayyidi kenan na 11 wanda ya rasu shekara ta 1911 kusan babu wani fanni da bai yi rubutu akan shi ba in ka je ulumul qur'an littafin sa al-itqan shine shakun in ka je mustalahul hadith littafin sa tadribur rawi da yi shine duk kan dare yayi amma sai ce sun ce bai yi rubutu akan gado ba kwata kwata ce aka ce lagan ce wallahi sabi yana yana har jikin shi ya gane ne an wasa lazami dole daga yan dari ma rubuta da ta littafi bibi ila sawazi a zan saboda haka za a ga a lokacin da jalaluddin yi fa shi yake da karashin jalalaini shi yake da littafin ad-durrul manqur fi tafsir bil ma'qur shi yake da tahbir fi tafsir littafan shi littafan shi a duniyar musulunci duniyar musulunci ai ba za ta wadatu da littafan sa ba amma amma wannan bangaren shi shi kuma Allah ta'ala amma dubi inda Imam Rahabi shi kuma ya fashe shi gaba daya sai da an yi batun babu yadda za a yi magana gado da zan ce kala Imam Rahabi ba ko bin sunan haka za ka ga eh, da Allah ta'ala ya buɗa mana wannan bangaren sai ga wannan bangaren kuma ba haka so da in ka jahilci wani bangaren ka san wani bangaren abin da ka jahilta sai ka je ka karanto wannan da za ka karanta a wurinsa shi ne malami a wannan bangaren ka gane ko saboda haka kaninka ne sai ka je a wurinsa malamin ka ne sai ka je a wurinsa abokin ka ne sai ka je a wurinsa haka al'umma take tafiya amma lokacin da kake yin cewa a'a ya za a kace kuma bayan kana cikin fitattu a gari ko a ƙasa yanzu kuma a ga ka je biya karatu kuma ai saboda haka ina ma dai malamin ya ware maka wani lokaci naka da ka kai sai shi malama hadisi ba su yadda da wannan ba fa wata gaba ba a nisa fahimta cikin ilimi cikin malaman ka je inda ake biya wato ka biya a ah, ma hadar wallahi Malamai mun yi karatu da malaman mu a Madina a jana islamiyya za su ta mu a aji su ta mu sosai da sosai amma tsakanin magariba da isha sai kuma mu zo mu ga kwankwason mu ga kwankwason mu muna turmuzi tare da su wallahi ga lokacin da har sake dubawa na yi na ce a ah, wannan ba shi ya ta mu a Bukhari ba <laughs> ya ji da mu sosai har ke nuna ma wani abu ke na dan na ce a shi ne bai sake duba shi ba amma ya zai ta a aji kuma zan mu haɗu da shi malamin gida da muke da kawai da muke turmudi da shi ko da aka rayuwa haka ta gada lokacin da ka san wani abu lokacin kuma ka harshe wani abu amma ana jira kai ne bahari eh kai ne al-bahru sahibul bunun kai ne bahrul la sahila lahu wallahi mutum zai je <laughs> zai je abin nan balle a ce ka je karatu ga zara ta mara hada ku kuma to amma malam zai kawai ya ce ko kuwa malam jabir ya faɗi wannan aiki lokacin da ya zama adini aka ci to amma malam karantarwa za ta duk wallahi mutane da zabi da hankali yanzu abu zai su dora ta kan suka dora kuma sai su goci wallahi da zai su goci ka wallahi sai mutum ya tashi Allah shi ne alaikum ɗauke da da babu yace ga shi na ce al'ummar manzan Allah ita alaihi take ɗauke da ilimin duka babu wani mutum guda da yake ɗauke da ilimin shi shi to ya za mu kuma da zancen da ake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu wannan kagaggiyar ƙarya ce wal kadhib mustala wal masnu ala an-nabi kadhalika al-mawdu' hadisi ne mai ru'i ko da wannan kagagge ƙarya ce kullum da ko annabi eh, sayyidina Umar zai shiga gumin Sham sai ya tambayi aka ce Sham ta dauki annoba annoba ta afka ma Sham sai ya tsaya ya ce wace da hadisi kan annoba a matsayin Umar ibn Khattab shine khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine halifa shine halifa sayyidina Abubakar sai Abu Hurairah ne yake yake da hadisi akan annoba kago san ana tartibin sahabbai a falala a ce wani ne na ɗaya wani ne na biyu wani ne na uku kafin a zo abu a akwai tafiya ko babu akwai tafiya amma da yake wannan bangare ne umar yana ɗauke da wani bangare ne sai yake da wannan bangare ne rayuwa take tafiya kuma tsirafiyar mutum ya jaharci abu don ya jaharce shi sai ce wannan abin ba ilimi ba ne ko wannan abin bid'a ne ko wannan abin kaza ne wallahi abin ba ya ce ba wasaka tisan wa shuri na Allah ta'ala ya bude surori ashirin da tara bil urufin muƙaffa da hurufin da ake ake rarraba su su ne da zaman kansu ya ake karanta su kuna jina da sai ko an ga kallace wannan surori guda ashirin da tara za a ga haru a kowanne da ake an buɗe su da haruka daidai kamar ƙas kamar nun kamar shaƙi kamar kuma eh, su kenan akwai wanda aka rubuɗe su da harfa biyu kamar kwaha kamar yasin kamar fasil kamar hamim kamar kuma wace mun da su wannan ko akwai wanda aka buɗe su da harfa uku uku kamar alif lam kamar alif abin nan fasil mim kamar harfa biyu uku muka ce ألف نعم ألف لام را سورة يوسف كنكو وسورة يونس دا روبا ما كنكو نعم أفقده كنا أول وانا أتبوني لهارفة هدو كمان ألف لام ميم را سورة الرعد ألف لام ميم را سورة الرعد كتب eh ai ban zo kanta ba tukunna ku bari mana eh armomi barakan Allah fiki mun samu ɗaya kenan sai alif lam mim sad ta suratul araf ne kenan guda biyu akwai da aka bude su da harfa nawa biyar kamar ka ha ya ayin sad ina ba ta mafi wannan da ke ko sai malam ya ce yanzu da za a tisi an wa waɗannan harufa ilimi ne mai zaman kansu ko baka iya karanta qur'ani sosai ba ka samu wani malamin ya karanta ya maka daura a kansu ya baka kwana sati biyu ko sati uku domin ya biya maka su baki daya dan za ga wani in ya tashi karatun saboda abin da sai ya tsallake su maimakon ya fara sai ya tashi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya tsallake alif lam mim hada da gobe ya tashi zikru zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya ya tsallake ta baya an sa din kenan inda ba ta mai kenan da kyau duk maganin waɗannan abubuwan ka ji cewar kai ɗalibi ne za ka iya koya wurin duk wanda ya iya shi kenan kai ka kammala malam jafar Allah ta ta'ala ya shi da gafara ce gado ya koya shi ne wurin wani ɗan ajin su dan kasar dan Libya Allah ya hore mashi ajin su ɗaya wurin shi kai ya samu ya fasa shi ba shi kenan an kammala ba ajin su da shi kuma yana da wannan garin وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة وي أنت من قال الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ القرآن وان يقرأ القرآن فأعرضه يقرأ شي دي دي فله بكل حرف منه عشر حسنات وأقوى حرف إيه هذا هذا mun ce lada goma ne fassara amma Allah ta'ala ba lada yake ba hasanat yana da hasana guda goma Allah ta'ala kada ya sa san hasanar ubangiji dan gaban da wannan ne wani ke cewa a ah, to ai shi ladan ladan karanta qur'ani an riga an san shi an san adadin harfa ko wani harafi kaza ne kuna ga kuna ga kun ji wannan ko ko da tunda an san adadin harfan kuma kowane harafi lada daya kenan ka san adadin harfan sai ai tab din shi goma yanzu an san yaren kenan amma shi salati an rasulullah cewa in Allah zai mini salati ka san salatin ubangiji sai mace to ka san ladan ubangiji ba shi kenan ba ubangiji ne ce zai yi salatin ka san shi ka san tafiyar salatin ubangiji ne ce zai bada ladan ka san tafiyar ladan ba san ni ba shi kenan kawai ba za a ruɗa mutane a yi masa dabara a yi masa dabaru ba wa man qara'ahu wanda ya karanta shi wa la'ana fihi ya kuskure a ciki duk da cewa la'an yana da ma'ana yana kuskure a qur'ani ya kasu kala biyu akwai kuskuren da yake kuskure ne fayyatacce da wanda da malami ba malami ba kowa ya sani da zara an karanta qur'ani ba daidai sai ka ji wani kamar ta shi yi wannan da kyau da zara an karanta shi an takuɗa shi an harbe tsaji an tarwa tsaji an mai an tilaibe shi haka malam sai ka ji ina kamar za ka yi amai Allah ta'ala ya sauke wannan qur'anin ba a karanta sallah da shi me zuwa yace malamai sun tsara ma juna ta sani akan sallar wanda baya bamban limancin wanda baya bambance tsakanin tsakanin zalim da zalim wajen wala zalim sai ce wala zalim bayan ya bambance shi ya halatta limanci ko bai halatta ba limanci shi yayi ko bai yi ba fa wanda yake cewa wannan lalin ba ko wannan ralin ba ba shi yake magana ba shi wannan da mun ba yi ba kun da ce wanda ke ko ana magana ne wanda yake cewa wannan dalil amma sai ce wannan dalil da dalil zawun da wannan shi ne malamai zai kara majuna ko injiniya ijiya kun da yake ko ka dan da magana ce dan gala da kuma yawa in ji ne ijiya ka ga fada ba sai da shalin ne ce hakan na an yi sabani wanda baya bambancewa tsakanin sadin da filin shi da sadin da filin duk kai haka zai ce da shi ko ce matsalin ka matsalin da zina sai da naran kare ko ya ce sun mun kuma ba abin da ya dame shi malamai suka ce an yi sabani kan liman kinsa tare da wanda baya bambancewa tsakanin kafin da fa'ul wannan kuskure ne liman shi ya yi ko bai yi ba mai zuwa ya ce an yi sabani kan nunan su tun da shi wannan da zai zo in za mu tashi mu koyi karatun qur'ani wallahi tallahi a tashi sai a koyi karatun qur'ani akalla surorin da ka san kana biya su a sallah galibi galibi in dai za ka yi sallah su kake biyawa ko man da ake akara makalla ko gaba mu sallah su kake biyawa waɗannan surorin ka je ka samu malami ka biya su a gaban shi yanzu sun yi daidai ko ba su yi ba ka ga yanzu ka samu na sallah kenan amma ba a zo ba a zo ka samu na sallah ba ka zo daga alamtar kai ba zuwa na su shine mutum ya samu na sallah a ya samu na sallah ne ya iya karanta su daidai amma da iya karanta su daidai ba san bai samu na sallah ba har yanzu فلو بكل حرف حسنة أكون حرف إيه هذا حسنة جرادة نعم لام أكون بيت الخفيف koyayye ne sai waɗanda suka san ilimin qur'ani suke gane shi kamar jumla motsi biyu sai mata daya misali kun lura ce ko inda ake jan madda ja ja ja na ba ja biyar ja biyu ko hudu ko shida su ne mu da ake ja kai tsaye su ne wanda suke da tabbas amma ja uku ja biyar da je da kaɗe ma wannan da jawidin ƙura Ina ba zan kin gane ko wannan ja hudu sai ya ja uku ko sai ya ja biyar kaga sai sai masana ya su iya gane wani sai kira da al'amul khafi koyayye wannan suna ganin in dai mutum yana kan hanyar neman karatun hanyar neman da sauki wannan amma irin lahanin nan baki ɗaya na canza harafi wannan baya ciki canza harafi canza harafi yana canza ma'ana illa man tawalla wa kafara sai wanda ya juya baya ya kafirta illa man tawalla wa kaffara sai wanda ya juya ba ya kafirtar akwai maji ko yau maji akwai maji sai haka ka ce wa kaffara ya kafirtar Allah ta'ala bai faɗi wannan ba kenan shi baya ciki da ya ce ba ne shi bai kafirtar da ya kafirtar ne ba Allah ta'ala ya ce to haka za a ga su wurare daban-daban a cikin alƙur'ani ne kenan canza harafi canza mafita harafi canza kaza canza kaza canza kaza wannan hadisi mata fatan kun ce da magana na faɗe da ɗazu an ce wai manzo Allah sallama ya ce hadisi ne mai du'i ga na a ƙasar kuma da mai za a ce mutum ya yi lahani a Qur'ani kuma ba shi lada a ciki kuluran lahani daban yana koya yana tada bakin a hankali kuma daban kun fahimci wannan da ke so da haka da an ce sai ka haddace ba amma abin da aka ce shine kana shi daidai وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن وكانت القرآن من قال لا تقول كانت القرآن قبل أن يأتي قوم سنة ما سامونا سمك أن تجو يقيمون حروفه سنة كانت حروفا جيدة ثم قال لا يترى القرآن رسولا حروف ينا بحروفه suna karanta harfar daidai iqamatu saham suna tsayar da su irin yadda ake tsayar da kwari ya miƙe na kasan koya kwari ya karkace koya kuma abin da aka hara ba za a sami shi daidai ba saboda haka sun karanta shi daidai amma layi jawizi ba ya wuce makogarin su iya baki iya mafitar da harfar iya nan karatun ya tsaya ya gangara ma ya shiga zuciyar ma bai shiga ba Allah ta'ala ya sauke irin wannan karanta Qur'ani irin wannan karatun qur'ani sai ga mutum Allah ta'ala ya banka shi wuta Allah ya sauke Allah ya tsare ya ta'ajjaluna atara suna gaggawa a babu ladan tin yanzu su tsitsi wa la ta'ajjaluna ba za bin shi sannu a hankali kaga anan anan sallam ya tabbatar da qur'ani yana da harufa yace yuqimuna hurufa وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه wa qala Abu Bakar da Umar Abu Bakar da Umar Allah ta'ala ya kara musu yadda suka ce i'rabul qur'an karanta qur'ani daidai ahabbu ilaina shine abin da muka fi so min hifzi ba'd hurufi akan ka haddace wani sashi na qur'ani din ka haddace izufi goma ko izufi talatin ko izufi sittin amma da tashin ƙudan zuma kwara da karanta shi daidai ya zama na ka haddace dan ga wani zai ta karantawa yana karanta wani yana sai kai sai ga kusa minti biyar ta ka gane ma wai qur'ani yake karanta ko ba qur'ani ba dan da ne a karanta qur'ani sannan a hankali zai ga al'amuran kanka almin da abubakar da umar sun tabbatar da qur'ani yana da harafi ashe ka ce wai Allah yana magana ba da harafi ba mutum yayi kumbali وقال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب الله تعالى قال مش دانا cewa man kafara bi harfin minhu duk wanda ya kafirce mu wani harafi ɗaya na qur'ani yace bai yarda shi ba fa kar kafar bihi kulli to ya kafirce mu qur'ani duka ai sai mali yana kafirta wa kenan eh ko yana kafirta ba yace duk wanda ya kafirce mu harafi ɗaya na qur'ani to ya kafirce mu qur'anin duka me ban matse shi da kace duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai qur'ani to ya kafirta kashi da ban mace ka ce wani kafiri ne ba ce wani kafiri ne? ali bin abi talib ya ce wani kafiri ne da cewa ne kafiri ne ce ai wanda i kaza to ya kafirta kai ma kace wanda i kaza ya kafirta ina ta mun fahimci wannan da kyau ku lura muna cewa radiyallahu anhu radiyallahu anhu ko kace Allah ya gare shi kenan ta zama jumla ce khabariya insha'iyya Allah ya dare shi in ka fassara da Allah ya dare shi wannan fassara ta tana da goyon bayan ayar Qur'ani mai girma da Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana kana roƙa musu gafara in ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su yanzu kana bani labari ne ma ai Allah ya yarda da su Allah ta ya ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوانه سورة ka يدك ya yi. ko ka ce rabbi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ko ka ce rabbi radiyallahu anhu Allah ya yarda da su duk yayi in dai sahabi dan waɗannan yarda ne abin da zamu lura anan manzo sallallahu ya tabbatar da qur'ani yana da harafi abubakar ya tabbatar da qur'ani yana da harafi umar ya tabbatar da qur'ani yana da harafi ali ibn abi talib ya tabbatar da qur'ani yana da harafi sai yau ranka ce qur'ani yana da harafi kuma sai a ci gashi sai ka ce Allah yana magana da harafi a ce don me zaka faɗa haka bayan kuma qur'ani zan san Allah ne duk da cewa har yanzu a maganganun mutane akwai da suke da aƙida qur'ani halitta Allah ne abin da zai nuna maka haka sai ka ya ce a halittun Allah in ban da qur'ani babu abin da yake manzon Allah babu wanda ya taba cin wannan kuna jira da ke duk mutumin da ka ya ce a halittun Allah in ban da manzon Allah in ban da qur'ani babu wanda yake manzon Allah ya lissafa qur'ani cikin halittun Allah ba ɗaya kenan ko kuma duk wanda yake cewa da manzan Allah da Qur'ani wanne ne yafi a ubillahi min shaytan wannan ya gamanta al-makhluq ne fa da sifatul khaliq fa saboda maganganun mutane har yanzu akwai aqida ba magana ce da Qur'ani da manzan Allah wanne ne yafi babu hadawa saboda wannan sifar ubangiji ne wannan kuma halittar ubangiji ne subhanahu wataala kowanne yana da matsayinsa bai halitta ma a gwama su ba kamar yadda bai halitta a gwama tsakanin malami da uwa da iyaye wa ne ne ita ba hakkin iyaye da ban hakkin malami kuma wata mutal ulama wa ala addi suwari suwari qur'an wa ayati wa kalmati wa hurufi mana yace wata mutal muslimuna musulmai sun yi ittifaqi ala addi suwari qur'an akan lissafa surorin alqur'ani ne kuma yana surori guda nawa 114 wa ayatihi malamai sun yi tufafi kan lissafa ayoyin qur'ani yana da surori 114 yana da ayoyi na eh ah? kace me dubu shida da ɗari shida da goma sha shida kun ji abin da yake ya dubu shida da ɗari shida da goma sha shida Ke ya kake Ke kuma kace dubu shida ɗari shida da sittin da shida wife kenan ko <laughs> ma kace ko to yanzu mana da lissafi biyu wasu sun ce dubu shida ɗari shida da sittin da shida wasu kuma sun ce dubu shida ɗari shida da sha shida akwai na uku ya ce dubu shida da ɗari shida duk wani lissafi da za a ce maka na ayoyin ƙur'ani ne da aka ce dubu shida da ɗari shida in dai labarin ɗari shida ya fito a je ta gefe guda ma an zala labi musu ba ba haka bane balle ma a ce wai da ɗari shida da yan kai in dai da ɗari shida ne to babu shi kuma wannan al'amari ba abu ne na jayayya ba abu ne na a tsaya a buɗe ƙur'anin a lissafa yawwa sai mu duba sai mu buɗe suratul fatiha sai mu duba ayar ƙarshe ayar karshe tana da lamba nawa bakwai sai mu buɗe suratul baqara sai mu ce plus da ayar karshen suratul baqara baqara tana da aya nawa ɗari biyu da tamanin da biyar ko da abin nan sai mu duba dai karshe sai mu aji sai mu je ƙarshe ayar karshen suratul al-imran sai mu hada sai mu je ayar ta suratul nisa sai mu hada sai mu fitar da lissafin can karshe a ƙasa da minti goma za ke wannan ka gane wannan da ke ko tsora ka sai ka tabbatar da abin da yake daidai ولا زمان بين وجود زيد الستين شيلة ولا ما ولا ولا هذا ما هكذا بني باش العلامة ما أنجم قصيا وكلماتي هذا مدى أن يتفاجأ كل لسه فكلمة ما القرآن من جرمة إن كان لسه فكلمة ما القرآن من جرمة وتكلم أشياء لا كذو أشياء كذو أشياء القرآن جد ودينا إذو كينا هذا بيجي في نجيكينا كلمة نفسي على سبب إذو a lissafin izu da zaran ka karanta abin nan azabin nukur nukur ko nukura ka kammala rabin qur'ani kenan ta bangaren izifi da ka ce qala alam aqul laka ka shiga tsagi na biyu a bangaren izifi to a bangaren kalmomin qur'ani wata kalma ce rabi hmm? ita ce gulamai ne da zaman ka ce gulam abin nan yake cewa fa aqwamal jidaru fa kana lil gulamaini da ka ce gulamaini nunin to ka kammala rabi kenan tsagi na farko da ka ce ya ka shiga tsagi na biyu kun ce da ke ko yawa akwai wata kalma kwata kwata bata zo ma a tsagin qur'ani na farko ba ita a tsagi na biyu ta fara wata kalma ce hmm? akwai wata kalma a qur'ani ba ta zo a tsagin qur'ani na farko ba mana ba ta zo a izifi 30 na farko ba a izifi 30 na biyu ta zo ai karshe kuma yana lubin amanu wa in salatu sai sai Allah mura ma wannan da aba ne da suka bar da ayati na makala la auta yana malam wannan da afala al-ghayba min takhadun bi rahmin to labazin kalla zaka ce sai ka ce labazin kalla labazin kalla bai zo a tsamin qur'ani na farko ba ya zo ne a tsamin na biyu وما نزل كلا بيسرق فعلما ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى يتي وما نزل كلا بيسرق صدق وتكلا بكسوكاء مدينة با فعلما كسونا دي سورة مدينة با بكلا ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى فتزوى القرآن كما أقاجي شنسا وفتزوى أقاجي ناس قصم والعروف ما لم يتنجي تفاجأ كما لسة حرب القرآن kun gane ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف مالك ولا خلاف بين المسلمين باب سابان إذا كان الأمة المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أكن دون بإي جاية هي مسلمة سورة القرآن جدا أو آية كو آية جدا أو كلمة كو كلمة جدا أو حرفا كو حرف جدا متفقا عليه دعك اتفاق أكانسا يقول إي جاية باين ياتك شريطا هنا قرآني ya zama qur'ani mutum ya musu akan sa annahu kafir ce tilkirin kafiri babu jayayya akan wannan kwata kwata la malikiya wala hanafiya wala shafi'iyya wala hanbaliya duk babu sabani akan wannan sai da mutum zai ta cewa ana kafirtar da su shi yayi abin kafirci cewa kai duk wanda ijayayya ya kafirta sai ce don me ake kafirtar da su ake kamata ya ce don me ake kafirtar da su ba in dai ba yana da kaza aljihu ba wanda shi da ba jibirin as da zarar yana da kaza da duka ce a sai ce da shi kake amma cewa kai fa duk wanda ya yi mutum aya a qur'ani ya kafarta ya da yake ce kana kafarta da shi ya yi mutum ne inda musu ba zai kamata ce kana kafarta da shi cewa kai duk wanda ya ce akwai wani abin da ya ce qur'ani balle ma ya fi shi ya kafarta sai yanzu yana cewa kana kafarta da shi me yana kafarci ko dai yana da wani ne ya kunshe shi in ba haka ba me zai saka faɗi wannan magana wa fi hada hujja akan wannan akwai hujja qati'atun yankakkiyar hujja ala annahu tsaro cewar alqur'ani yana kunshe da harufa Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana jagora abin da yasa muka dakara ta haka lura da cewar mawdu'a ake koda mun kammala karatun ba wucewa za a yi shi yasa aka dan shi haka Allah ta'ala ya mana jagora ya amfana da mu da wannan karatu din kuma zuwa nan ne muka tsaya a wannan karatu mai tarin albarka zuwa nan ne kuma muka rufe wannan daura a wannan karo da izinin Allah madaukakin sarki daura mai zuwa za ta kasance ne daman duk bayan wata uku ake yi kun fahimci wani da ke ko al-muharram safar rabi awwal sai muke a rabi awwal juma'a bana rabi usani juma'a ula juma'a a saniya kenan yanzu yanzu kenan muna da ah, rajab sha'aban ramadan wata uku kenan bayar mafarud cewa a yi a sake daura a watan ramadan kasance kuma an shagaltu da waɗansu ayyuka muke mai rubuta zuwa watan shawwal saboda haka da izinin Allah ta'ala asabar ta biyu kuna jira asabar ta biyu bayan sallah idan aka yi sallah yau juma'a misali gobe asabar ta nawa kenan ta daya to asabar ta sama kenan asabar ta biyu da ta zo bayan sallah da izinin Allah ta'ala za mu dawo mu zo mu ci gaba kuma da wannan daura ɗaya inda za mu tashi akan mas'alar ana ganin Allah ko ba a gani shi ina fata mun yi wannan da izinin mai duka saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu da duk abin da muka ci, kuma ya mana jagora ya sanya wannan karatu sanadiyar tsirani malaman mu ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi iyayen mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya ta'ala ya amfana da mu da duk abin da muka ci. mun sha maimaitawa duk waɗanda suke taimaka ma karatuttuka na musulunci karatuka na sunna a duk inda suke a sassanin duniya ubangiji subhanahu wataala ya agaza musu yan kasuwa ne Allah ta'ala ya ƙara musu ya musu budi a kasuwancinsu ma'aikata ne Allah ta'ala ya kara musu matsayi a ma'aikatansu samari ne Allah ta'ala ya kara musu kuzari da jini a jika Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda suka taimaka na sha maimaitawa a daurori daban-daban cewar kawai dai aka ga wani ne yana magana amma dai waɗanda suke taimakawa na abin yake kammaluwa haka suna nan a boye ubangiji